Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da 16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Alhamis 19 ga watan Afrilun shekara ta 2018. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da hafsar Mainan Muhammad da masu ran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. To sauraro yau Alhamis shugaban Koriya ta Arewa Moon jin in ya ce cin nasarar tattaunawa da koriya ta arewa zai dogara ne ba kawai kan taron da za a yi da shugaban koriya ta arewa kim jong-un kawai ne ba za ku ji cewa firayim ministan kasar japan shinzo abe ya bayyana cewa ya samu karfin gwiwa matuka ta yadda shugaba trump ya fahimci irin lamarin nan da ke sosawa al'ummar kasar sarai To kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa wasu ɗaliban Najeriya uku sun gamu da adalinsa a ƙasar Kamaru. Alors c'est une situation très regrettable que nous avons pu vivre ici depuis euh, mun yi iyakacin kokarin mun ga cewa mun ba su kulawa ta musamman kuma euh, yanzu haka dai mun mayar da su kasar su Najeriya. Jami'an 'yan sandan Najeriya sun samo sandar majalisar dattawa da aka sace jiya. To ai wannan ita ce ran majalisar. Yasa ga dai inda ake koko ai wannan sanda ake zuwa dauki. In ba a zo ai zaman a ran nan to wannan sandan za a dauki. Shi sanda shine alama ce ta mulki. Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar Majalisar Dokoki ta Las patras ta sanar da korar wasu mambobin ta 'yan jam'iyyar MPN mai kishin ƙasa. Kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis, Jummai Ali za ta kama na shirin sai bango ya tsage. Sai kuma wasu ra'ayi da ku masu raro kuke turo mana ta hanyar imel, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Alhamis shugaban Koriya ta Arewa Moon jin in ya ce cin nasarar tattaunawa da koriya ta arewa zai dogara ne ba kawai kan taron da za a yi da shugaban koriya ta arewa kim jong-un kawai ba amma har da taron da aka shirya yi nan gaba tsakanin kim da shugaban amurka donald trump mun ya ce yana ganin alamun yiwuwar yarjejeniyar zaman lafiya da dakatar da shirin nukiliyar koriya ta arewa da samun taimakon ƙasa da ƙasa kan dawo da tattalin arzikin koriya ta bayanan bayanansa ya biyo bayan na trump jiya laraba wanda ya bayyana kwarin gwiwar cewa koriya ta arewa za ta dakatar da shirin nukiliyarta trump ya bayyana cewa daraktan hukumar binciken asiri mike pompeo sun sami jutuwa sosai da shugaban koriya ta arewa kim jong-un yayin wata ganawar sirri a pyongyang da yake ganawa da manema labarai jiya a florida trump ya bayyana cewa akwai dama mai kyau ga koriya ta arewa idan ta ci nasarar dakatar da shirin nukiliyar baki daya aka kuma tabbatar da cewa ba za a iya sake farfado da shirin ba trump ya ce muna begen lokacin da za a samu zaman lafiya da ci gaba da kuma tsaro a yankin koriya baki daya Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe ya bayyana cewa ya samu karfin gwiwa matuƙa da yadda shugaban Trump ya fahimci irin lamarin nan da ke sosawa al'ummar ƙasar sarai da ya shafi yadda jami'an Koriya ta Arewa suka shafa shekaru suna sace al'ummar ƙasar. 最重要課題である拉致問題の早期解決を目指し Ya ce shugaba Trump ya bayyana cewa za a yi iyakar iyawa a warware matsalar. a nashi bangaren kuma shugaba donald trump ya ce muna tattaunawa yanzu haka domin ceto amurkawa uku da koriya ta arewa take tsare da su sai dai bai bayyana ko ganawarsa da shugaban kasar koriya kim jong-un ya ta'allaka kan sakin amurkawan ba trump ya jaddada cewa yana kyautata zaton zai zauna da shugaban koriya ta arewa farkon watan yuni ya ce ina jin idan zaman ba zai yi idan zaman zai zama ba da amfani ba ba za mu je ba idan na ga zaman ba zai tsina na komai ba sai in nemi ahuwa in fice salim alim shugaban amurka ya kuma goyi bayan takwaransa na kasar japan cewa ana buƙatar ci gaba da matukar matsawa pyongyang lamba ta daina kera makaman nukiliya. mataimakin shugaban kasar cuba da ya dade yana aiki da raul castro na shirin zama sabon shugaban kasar yau alhamis mutum na farko da zai zama shugaban kasar wanda bai da dangantaka da iyalan castro a kusan shekaru 60 an bayyana sunan mataimakin shugaban kasar na farko miguel diaz canel a matsayin dan takarar shugaban kasa daya tilo jiya laraba a cikin tsarin na kwanaki biyu da za a kammala yau alhamis da ƙuri'ar da 'yan majalisar ƙasar za su kada daga nan a bayyana sakamakon zaben matakin da aka ɗauka ya saba wanda aka saba ɗauka a baya inda baki ɗaya majalisar ƙasar ke zaben shugaban ƙasa a kuma sanar a ranar ana gudanar da zaben kusan cikin sirri kamar yadda manyan shugabannin kasar suke bukata kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka heather norad ta ce tsarin miƙa mulkin abin damuwa ne matuƙa ga gwamnatin shugaba trump saboda ba na demokradiyya ba ne ta ce muna son ganin cewa al'umma za su iya tofa albarkacin bakinsu a siyasar ƙasar amma da alamun cewa mutane ba su da ta cewa kusan za a ce ba su da zaɓi a zahirance saboda ba demokradiyya ake bi ba. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. an buɗe wa tawagar tsaron majalisar ɗinkin duniya wuta aka kuma ta da nakiya a daidai lokacin da suke ƙoƙarin gudanar da bincike da jiragen leƙen asiri a wani gari da ke siriya lokacin da suke dakun ziyarar masu binciken makaman guba da isar su zangon na farko mutane da yawa sun taru kuma shawarar da hukumar tsaron majalisar ɗinkin duniya ta bayar ita ce tawagar ta janye bisa ga cewar shugaban kungiyar haramta amfani da makamai masu guba opcw ahmed uzumju jiya laraba ya a zango na biyu kuma tawagar ta fuskanci 'yan harbe-harbe aka kuma tada nakiya a garin ya ce lamarin ya faru ne jiya talata kuma tawagar ta koma damascus majiya daga majalisar ɗinkin duniya ta shaida wa voa cewa ba wani mamban tawagar da ya ji rauni lokacin aukuwar lamarin Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wata tawagar ɗaliban jami'ar Taraba da suka ziyarci wani gandun daji a ƙasar Kamaru, uku daga cikinsu sun game da ajalinsu kamar yadda za ku ji a rahoton Muhammad Awul Garba. Tawagan ɗaliban jami'an Tarabas ta da ke ƙasar tarayyar Najeriya su hamsin sun kawo ziyaran gani da idanunsu da kuma ƙara ilimi na sanin namun daji a jihar arewan ƙasar jamhuriyar Kamaru an da gwamnatin ƙasar ta ware na musamman domin masu sha'awar kallon namun daji. Amma waɗansu ɗalibai guda uku biyu daga cikinsu matasa ne mata ɗaya kuma wani matashi ne namiji sun sadu da ajalinsu a yayin da suke yawo a cikin dajin. Sanadiyar yankewan wata bishiya da ta yi su kuma ɗalibai daban suna fakewa ruwan sama wanda ya zubo kamar da bakin kwarya a ƙarƙashin bishiyan nan ne tsawa ya faɗo akan bishiyan ya halaka su har ma jikata ɗalibai goma sha shida daga cikinsu nan take gwamnan jihar arewa wanda yake zaune a fadan jihar garwa jean bate edi ya turo motan ɗaukan marasa lafiya domin a gaziya da su asibitin garin garwa a ba su kulawa ta musamman waya ne sa na tambayi musta rawul mai bawa gwamnan shawara waya za su yi da ɗaliban na najeriya Alors c'est une situation très regrettable que nous avons pu vivre ici depuis euh, mun iyakacin kokarin mun ga cewa mun ba su kulawa ta musamman kuma euh, yanzu haka dai mun mayar da su kasar su Najeriya mun mika ta'aziyar mu ga iyayensu da kuma gwamnatin kasar tarayyar Najeriya domin duk wani abin da ya samu kasar Najeriya ya samu kasar jamhuriyar Kamaru na tambayi wani matashi dalibi dan garin garwa mai suna Aziz ko ya suka ji da samun wani labari na rasuwan ta koyar nasu ɗalibai 'yan ƙasar ta Najeriya? Gaskiya na je abin da ya faru wannan labari ya yi min ciwo ya yi min ciwo matuka. kuma yana kira ne akan ainihin 'yan uwa ko na ce iyayen waɗannan ɗaliban da abin ya faru da su gaskiya Allah Ubangiji ya ba su hakuri kuma Allah ya kiyaye gaba ni ina nan a matsayin ɗalibi ne a kuma garwa kuma gaskiya gaskiya Allah Ubangiji ya kiyaye gaba abun gaskiya ba daɗi sosai ba daɗi amma na nemi jin ta bakin wakilin jakadan Najeriya mazauni a birnin garwa lambarsa ba ta shiga yanzu dai ɗaliban an tattara su an mai da su ƙasarsu ta aihuwa Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar kamaru to a gaida awal garba daga kamar sai mu tsallaka najeriya inda da safiyar yau alhamis ne rundunar 'yan sanda ta bayar da sanarwar cewa sun samo sandar majalisar dattawa da aka sace jiya ga madina daura da karin bayani A wata sanarwa da aka raba wa manema labarai mai ɗauke da sa hannun mukaddashin hulɗa da manema labarai na shalkwatan 'yan sanda SP Aremu denira ya ce an tsinci sandar girmar a daidai kofar City Gate. Wannan ƙofa ita ce hanyar shiga birnin tarayya daga filin jirgin sama da kuma jihohin kudancin ƙasar. Idan ba a manta ba, jiya ne wasu magoya bayan korarren ɗan majalisar dattawa Ovie Omo Agege suka shiga zauren majalisar dattawan suka ɗauke sandar jim kaɗan sai aka kawo wani sandar har majalisar ta gama zamanta ganin cewa yau ne aka tsinci sandar na tambayi sanata kabiru ibrahim gaya ko dama sandunan guda biyu ne ake da su ga amsar da ya bani to ai wannan ita ce ran majalisar yasa ga duk inda ake koko ai wannan sanda ake zuwa dauki in ba a zo a yi zaman a ran nan to wannan sandan za a dauki shi sanda shine alama ce ta mulki don babu mulkin ina zancen majalisa ita kuma majalisa ita ce mulkin to wannan sandan kana ɗauke shi to ka tahi majalisa to Allah ya sa kuma yanzu an gane ba guda ɗaya ake yi ba in an yi ɗaya ana ayyin wani ya zama spare idan ta kama cewa lalle sai an ɗauko wani an yi aiki a gaza yi ana gama wani hanyar aka ga an ci gaba da zama a majalisa. ko da yake tarzomar ba ta shafi majalisar wakilai ba amma sun nuna damuwa har suka ɗunguma zuwa zauren majalisar dattawa inda suka je jaje a lokacin da abin ya faru ya sa na tambayi lauya kuma ɗaya cikin 'ya'yan majalisar wakilai aminu shehu shagari ko a dokance menene ɗauki sandan majalisar yake nufi ga abin da yake cewa wannan gaskiya yana nufin kaman abin da ake kira treason wato karya doka ta zaman gwamnati ko kuma neman ka tumbuke gwamnati a takaice wannan abin da ya nuna kenan ka shigo ka ɗauke symbol of authority ko kuma sandar girma ta majalisa wannan kana yaƙi da gwamnati ke wannan ba karamin laifi ba ne kuma ya kamata a bincika duk wanda yake da hannu a wannan abin a yi mishi horo mai tsanani saboda gobe kada wani ya yi tunani ya sake yin irin wannan abin. wannan takaddama ta ja hankalin manyan ƙasa da ma 'yan siyasa abin da ya sa jam'iyyar apc mai mulki ta yi suka da kakkausar murya tare da kira ga hukumar 'yan sanda ta farin kaya da ta yi binciken kwakwaf kan al'amarin Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. haɗa kai mu daina sa'in sa'in Najeriya ƙabilanci faɗa da juna wana To a gaida Madina Dauda yanzu kuma lokaci ne da za mu ɗunguma zuwa jamhuriyar Nijar inda majalisar dokokin ƙasa ta Las Patriots ta bayar da sanarwar korar wasu mambobinta na jam'iyyar MPN kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Sulaimu Barma. Ficewar jam'iyyar MPN kishin Kasa, daga ƙawancen jam'iyyun da ke mulkin Nijar ita ce hujjar da kawayenta RSD gaskiya da ANDP zaman lafiya suka yi amfani da ita wajen yanke shawarar korar wannan jam'iyya daga gungun 'yan majalisar dokoki da ake kira Le Patriot. A cewar ɗan majalisar dokoki Hamma Asa na RSD gaskiya, daga ranar da kishin kasa ta sanar da ɗaukar matakin raba gari da gwamnatin Isu Muhammadu a hukunce, an samu canjin manufofi a tsakaninta da su. Su mutanen kishin ƙasa ba su shaida muna ba na cewa lalle suna da niyyar e, su huta daga cikin tahiyar da ake tare ta kama ma aiki na gwamnati na ƙasa a lokacin nan na sun ka fita sun ka ba da sanarwa to abin ya ɗame muna kai tunda mun haƙiƙance da cewa ba za a samu ƙafa biyu ba wata guda tana cikin adawa wata guda tana cikin iko kenan dole sai an zaɓi guda. Da yake mai da martani ɗan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar MPN kishin ƙasa korone masani na kallon matakin na RSD da ANDP tamkar wani wasan kara. To wannan kashi ta gabaki na kuma kashi ta gabakin da bai ƙarya gogin raga ne. Patriot shi ne sunan partin mu mana. Movement Patriotic Nigeria. To wannan suna da aka zama a gurkin mai gidanmu Ibrahim Yakubu shi ya zana mai suna. Mu ne a da suna nan ba dai kare ne aka yi wa a sa mutum ba mu babu wanda ya kawo mu Allah ya kamu talakawa da sun kaɗa mana ƙura su su kamu. To amma alamu na nunin akwai rashin fahimtar sashe na 24 na ka'idodin aikin majalisar a wajen ɓangarorin da ke wannan takaddama. Da muna mu goma sha biyu lalle kundin ya ba da 'yanci da cewa ɗan eh, majalisa guda takwas suna iya rike wannan gungu kuma su yi aiki tare da su lami lahiya babu wani matsala. Kundi na majalisa haka ya tada na kuma bisa ga haka ne mun ka tsaya a makon jiya ne jam'iyyar mpn kishin ƙasa ta bayyana ficewa daga kawancen mrn mai mulkin nijar saboda zargin pnds tarayya da yin kane-kane a sha'anin tsare-tsaren zaɓuɓɓukan 2021 da nufin tafka magudi zargin da madigar jam'iyyu masu rinjaye ta ce shaci faɗi ne sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To madalla a gaida wani Barma. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu goma na cewa karfe goma sha ɗaya da kusan minti goma sha biyar na safe. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau za mu maimaita shirin sai bango da muka taɓa yi da ministan albarkatun ruwa injiniya Suleiman Usaini Adamu ga mai tambayar mu ta farko. Wa alaikum salam. Wa alaikum Sunana kuma da iya haruna a eh, shugaban gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu. So ni tambaya ta kwabi ce. To minista yana jinka. Na farko a matsayinka na a matsayinka na ministan ruwa. jihohin da suke a najeriya wa'anda jihohi ne kuka fi fuskantar matsalolin ruwa da kuna ganin cewa in kuka fi ba da hankalin ku akai za a samu sassauci akan tsanancin ruwa da suke da shi a wannan jihohi na ɗaya kenan sannan na biyu kuma wanne tanaji kuke ganin yanzu an kusan sauke kanwa to ku a matsayin ka da ministan ruwa wanne tanaji kuke don ganin jihohin da kuma suke yin koke-koken ruwa ya kasance kun kawar da wannan matsalar kafin lokacin sauka ya yi domin na ga an kusan sauke abinci a ci. Eh, tambayar shi ta biyu ne ban ji sosai ba. Eh, tambaya ta ta biyu shi ne ga shi an kusan sauke sanwa. To a matsayinka na ministan ruwa wani ihun kokari kuka yi hmm. jihohin da suke fama da matsalar ruwa ko ka cewa kun kawar da su kafin lokacin da za a ce an shiga wani zaben. To tambayar ka ta farko ai kowa ya eh, inda inda matsalar ruwa ta fi yawa a ƙasar nan shi ne kamar shiyar eh, arewa maso yamma da shiyar arewa maso gabas. Da kasar ni ma'aikata ta ba ma'aikatar eh, ba ma'aikatar ruwan sha ba ce ma'aikatar albarkacin ruwa ce. Saboda haka eh, harkokin da muke karka kalle shi kawai ta hanyar ruwan sha kalle shi har ta hanyar cewa abin da ya shafi noman rani da sauransu. To saboda haka yanzu haka kusan ayyukan da muka bi a ma'aikata ta shine na bunƙasa noman rani musamman a wajen bakulori goronyo da nan kadawa da haɗeja sannan kuma nan gaba akwai aikin da zai tafi su daɗin kowa a gombe da sauransu banda wannan kusan kamar yankin gabas suna da matsala sosai da kuma wannan tashi-tashi hankali da ake da eh, saboda haka akwai shiri na musamman da na yi bayani a kai na tallafa musu wajen harkar ruwan sha wanda gwamnati na yanzu sannan a wani sabon aiki da za mu ɗauke shi dai arewa maso gabas din wanda muke cewa abin nan hawal transfer wanda za a ja ruwa daga cikin tafkin gongola a ja shi a kawo shi maiduguri daga nan a gaba kuma shayi a shiri na gaba za mu kai shi abin wajen noman rani da hukumar mu ta tafkin chadi suke da shi na noma an akwai hekta kamar dubu sittin a wata kudancin caji. wanda ba a yi amfani da shi yanzu saboda kafewar tafkin caji. Eh, to wannan ayyuka muna yi eh, eh, mai jami'i kafin zaɓe ya zo a to ya kaci kokari ma ayyukan nan ba ayyuka ne na kuta ido ba gwamnati wata ka zo ta tafi aiki yana nan akwai aikin da za a yi zama a shekara ɗaya akwai aikin da za a yi shekara biyu wani aikin ma sai ka shekara biyar kana yin shi bai kare ba to in lokacin ka ya wuce shi kenan sai ka tafi kuma wanda ya zo kuma Allah ya sa ya ci gaba da shi kuma kokarin da muke yanzu mun zo mun tada irin wannan aikin da yawa a ma'aikata ta na tada aiki guda ɗari da goma sha shida wasu an kala goma sha bakwai an watsar da su ba a yi ba mm. mun zo mun tattauna saboda mun ga mahimmancin musamman ayyukan da suka shafi noman rani da madatsar ruwa mun dawo da su mun karkaɗe takardu kuma mun sa su a cikin kasafin kuɗi kuma mun kirawo 'yan kwangila mun dawo da su aiki kuma sun fara aiki suna ci gaba za mu iya gama nan da shekara ɗaya biyu wasu za mu iya wasu bana ma za mu gama su amma kuma aiki na zai ci gaba don ba zan iya gama ayyukan nan ɗari da goma sha da kafin lokaci na ya ƙare ba to da kuma abin da muka yi gaskiya Allah ya biya to ba malami na gaba ko ya ah. tambaya Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Rabi Rabi Lawan. Shugaban kungiyar murya na abota ta kafin yada labarai na jihar Kano. Tambaya ta ga milita shi ne. Shin anya kuwa hukumomin da al'amarin samar da ruwa ya shafa a Najeriya sun san irin halin matsin da al'umma suke ciki? Shi ne tambaya ta ta farko. Tambaya ta ta biyu idan har sun sani wani matakai suke ɗauka domin ganin cewa an sauƙaƙa wa al'umma. Tambaya ta ta uku shi ne a cikin wannan matakan da suke ɗauka wani matsaloli ne suke fuskanta wajen samarwa da al'umma gamsasshen ruwa tsaftataccen ruwan sha sannan kuma na ji wasu tambayoyin an yi sai da minista ya ce ba haƙƙinsu ba ne to shi ne nake so in sani shin a matsayin gwamnatin tarayya menene hakkin su ga jihohi wajen samar da ruwan sha sannan tafiya ta ta shi ne akwai wani kiyasi da suka yi na adadin ruwan da 'yan ƙasar nan suke bukata a kullum idan akwai a cikin wannan adadin nawa gwamnati take iya wadatar da al'umma shine tambayoyina to malam rabi'u game da ɗaya tambayar taka ɗin da kake cewa um, alhakin da ya rataya a wuyan gwamnatin tarayya ai na ganin ya yi bayani akan wannan amma bari dai in baku da minista ya faɗi abubuwan da gwamnatin tarayya take yi minista gare ka ai ne na gobin ne ya zubo mun fagoyi guda biyar a lokaci <laughs> dai harkar ruwan sha ce abin da dai muka sani shine a birni kowane mutum in ya samu lita cikin ko ɗari da ashirin ne a yanda muke da lokacin da ina aikin tsare tsare ruwa ba sai yanda kudin ya canza ina jin an rage shi yanzu saboda matsalar ruwa da kama ya kamata kowane mutum a birni yana da lita ɗari da ashirin sannan in ka dawo Eh, ƙauyuka ko lita sittin eh, a rana sannan akwai bukatar da ake na masana'antu da kuma wanda ake warewa saboda aikin kwana da sauransu to amma eh, ni a matsayin a abuja ba zai iya abin da kowace jiha ita ta san yawan mutanen ta ita ta san abin da suke bukata yanki yanki illa abin da na sani shi ne ruwan da yake kwararowa a ƙasar nan da na sama da na kogunan da muke da su a ƙasar nan ya ishe mu kowa ya sha ya ƙoshi duk wata bukata da yake wuta amma matsalar kawai shine wani wurin suna da ƙarancin ruwa wani gurin kuma ruwa ma ya nufiya to yadda za a yi yadda za a yi sarrafa ruwan nan a ce kowa ya samu ruwa a abin nan kowane lungu-lungu to shine babban matsala ya yana ta da ta hada da rashin kuɗi da yadda tattalin arziki ya karye ta hada da rufin tsari yadda ya kamata ya mu na gwamnati kowa ya zo yana tunanin da ya shiga gwamnati ko ciyaman da lokacin gwamnati ne ko gwamna abin da yake tunani ban gaba saboda haka me zai yi kawai nan da nan mutane su gani su ne ake ta rijiyar lissafi da sauransu ba a zauna a zo a yi manya-manyan matatan ruwa kamar yadda muka sani a da ba saboda gina ya ka ce za a yi wannan zai ga kamar shekara biyar shida ba a gama ba wata gina har lokacin shekari saboda haka shi ba haka yake so ba ya fi so da zai zai buɗe fanko a yi biki da yan hoto su ɗauka a ga cewa an samu ruwa an tafi to wannan ba shi ne dabara ba dole a tsaya a tsara harkar ruwa me za a yi da wani irin ruwa muke bukata nan da shekara goma sha biyar a yi tsarin nan a yi gidan ruwa a raba a ja pipe kafin a yi sabon unguwanni an san gidaje nawa ake so a yi a unguwannin nan an san wani irin bututu za a kai wurin shi shikenan sai a ja mu da yadda muka sani da muka tashi muna yara ba inda ake tsaga fili a Kano sai an yi titi an kawo pipe ruwa an kawo transformer ta lantarki an jawo waya ta tangaraho kafin kafin kafin a fara raba fili a fara yadda a fara gini a amma yanzu ba haka bane sai ka je ko ina mutum sai zai ya sare wuri kawai ya bude kafin ka an kada sai ga abin nan gari ya tashi a wuri ba hanya ba ruwa ba famfo ba abin to abubuwan da suke faruwa kenan dole mu koma mu ta koma a dinga tsayar biranen mu kuma a tsaye a tsaye da dokai yadda ake eh, eh, wato gina biranen mu kamar yadda ake a da wannan suna da cikin matsaloli akwai matsala da yawa da na san ta fi karfin hukumar ruwan sha shine rishin wuta lantarki ana yabo da rishin lantarki ingancin lantarki a kasar da shi ma yana ba da matsala sosai ah, to wannan kuma alhaki ne da ya rafi a kan gwamnatin tarayya kuma na san akwai shirye-shirye da ake tsare-tsare ake yadda aka tsaro abun ya kamata a ce daga shekarun baya zuwa yanzu a ce kwata-kwata ba mu da wannan matsala amma matsalar dai tana nan kuma wannan gwamnatin Allah da tana iya kokarin ta da yadda za ta yi maganin ta musamman ana ganin ga su nan an su sabuwar eh, madatsar ruwa ta nan da za a yi da sauransu so akwai duniya amma abubuwan da za su ɗauki lokaci ne abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa jummai ali ke cewa a huta lafiya. to madalla a gai da jimai yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Alhaji Mel Yusufari jihar Yobe a Najeriya. Ya ce salam murya Amurka. Shawarar da ƙasar Birtaniya ta baiwa Najeriya ta halarta liwaɗi wannan abin Allah wadde ne. Mu dai ba mu buƙatar wannan buƙatar nasu. Sai kuma sako daga Alhaji Mel Yusufari ya ƙara da cewa Assalamu alaikum murya Amurka. Kalaman shugaba Buhari a taron Commonwealth cewa duk matasan Najeriya malalata ne kuma ci mazaune ne wani abun kunya ne a gare shi domin ko ba komai matasa suna ɗaya daga cikin waɗanda suka zaɓe shi amma bai yi masa komai ba sai kuma sako daga musa hadarin asuba da magaran nijar ya ce ƙungiyoyin fararen hula na ƙasar mu nijar ina kira gare ku cewa idan gwamnatin nijar ta hana mu yin zanga-zangar adawa da wannan tsarin kasafin kuɗi na shekarar ta 2018 to kada mu samu damuwa abin yi anan shine mu gaya wa Allah kawai sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga haruna boda in kaibo da baba gana alhaji nushiya washakal duk a najeriya sun ce muna tare da baba buhari a yunkurinsa na sake tsayawa ta takara a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2019. To da da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice sarfilo girgizar ƙasa ta kashe mutane uku tare da lalata ɗaruruwan gidaje. Girgizar ƙasar ta auku a tsakiyar Indonesia ta kashe mutane uku ta kuma lalata fiye da gidaje 300 hukumar ilimin yanayi ta ce girgizar kasar da ta auku jiya laraba ya kai kimanin maki 4.4 mai zurfin mita 4 da ke tafiyar mil biyu da ya auna kusan kilomita hamsin wato mil talatin da biyu kenan a arewacin yankin kebumen yankin da ya fi yawan jama'a a gundumar java a shugaban hukumar da ke kula da haɗarurruka na java sarwo farmana ya faɗa yau alhamis cewa an ji girgizar ƙasar a wurare da dama a lardin da ya kashe tsofaffi biyu da wani yaro ɗan shekara sha uku waɗanda gini ya faɗo musu ya danne su ya ce mutane 21 na kwance a asibiti da raunuka yayin da aka kwashe fiye da mutane 2,100 zuwa gidajen da za su zauna na wucin gadi indonesia na yawan fuskantar girgizar ƙasa da aman wutan dutse saboda inda ƙasar take a idan tekun pacific da ake kira zoben wuta to madala masu mu kafin mu yi sallama da kuma muna mika sakon ta'aziyya ga mai sauraron Muhammad Hayatuddin Gashuwa bisa rashin matarsa da yasa da a hatsarin mota. Allah ya ji kansu ya gafarta musu. To da wannan baka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta gabatar da shirin da kuma Julie Letters Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Rab McLean Nisar fil hashin gumal ke cewa a huta lafiya. Sai a dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa.